tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ما سوراركم كامورادو بي او اتش هاوسا دكي قرقشن هاوسا تي بي دغنان تهران jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na ko kun san daga nan kuma sai shirin nan na afirka a yau daga nan kuma sai a saurari shirin nan na muryoyin masu sauraro sannan shirin nan na ƙasoshin rayuwa sai dukokin zamantakewa sannan mu karkare da wato duniyar mu a yau to da fatan za ku kasance tare da mu da mu jin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya ban ɗaya to madalla yanzu sai a gyar zama domin a saurari shirin nan na kokon san tare da abdullahi salihu katsina kokun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin bakwai ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda daidai da hudu ga watan Sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kuma san cewa shekaru 1417 da suka gabata a ranar irin ta yau hudu ga watan Sha'aban shekara ta 26 bayan hijira aka haifi sayyidina Abbas wanda ake walƙabi da Abul Fadl daya daga cikin 'ya'yan Imam Ali alaihi salam mahaifiyarsa da ita ce sayyida Ummul Banin wace bayan rasuwar sai da fatima ta zahara alaihi ta samu ɗaukakar kasancewa matar imam ali alaihi salam abul fadl tare da mahaifi irin imam ali alaihi da kuma yan uwa irin su imam hassan da imam hussein alaihi sun samu albarkar ilimi da tsarki ruhi wanda ya kasance yana son yan uwansa matuka a lokacin da imam hassan alaihi ya zama limami na ahlul bait sai da na abul fadl abbas bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen yi masa hidima soyayya da ƙaunar da ya nuna ga imam hussein alaihi salam sun kai matsayin da ba a saba ganin su a cikin tarihi ba lokacin yadda a lokacin a karbala ya sadaukar da rayuwarsa wajen kiyaye manufofin musulunci da yin biyayya ga imam alaihi salam sau da kafa sai da na abul fadl abbas wanda aka yi masa lakabi da garkuwa ahalul baiti na annabi ya kai wani matsayi na ilimi mai girma ta yadda mutane da yawa sukan koma a gare shi domin samun bayanai na ilmomi domin magance matsaloli na ilimi da suke bukatar bayani a kansu ya kuma yi ƙoƙarin sa matuƙa wajen kula da talakawa ana kiran ranar tunawa da haihuwar sayyidina abul fadl abbas a jamhuriyar musulunci ta iran da ranar sojoji a zagayewar ranar haihuwarsa wadda ta kasance kyakkyawan misali na sadaukarwa da kuma miƙa kai ga al'amarin allah al'ummar kasar iran suna girmama mayakan da suka jajirce wajen kare addininsu da kasar a lokacin mamayar da tsohuwar gwamnatin kasar iraki ta yi wa kasar da ƙarshe masu rai kun san cewa shekaru 86 suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan maris na shekarar ta shida a karan farko da sojojin kasar jamus suka mame yankin renani bayan yakin duniya daya kuma sojin jamus na nazi a ƙarƙashin ado fitila suka karya yarjejeniyar versailles da kuma lucano kuma suka shiga yaƙi da aka yi a yankin ranani wanda aka kwashe tsawon lokaci ana jayayya akan mallakar sa tsakanin jamus da faransa bisa yarjejeniyar da aka kulla an ayyana yankin a matsayin tsaka-tsaki amma sojin jamus sun mamaye yankin a wannan rana tare da yin watsi da yarjejeniyar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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. ga Hassan Barka ya zo ɗauke da labarin duniya da ɗume-ɗumensu. su. To kafin labaran bar a soma da jin muhimman kanunsu. Ƙasashen Rasha da kuma Ukraine sun koma bakin tattaunawar neman sulhu a karo na uku a wannan litinin. Iran ta bayyana cewa ba za ta yarda ba wani daga ƙetare ya kawo mata cikas a tattaunawar Vienna. Faransa ta sanar da hallaka wani jigon ƙungiyar Alka'ida a ƙasar Mali. don suka labaran kamar da za a ji su wakilan kasashen rasha da kuma ukraine sun koma bakin tattaunawar neman sulhu yau litinin da ake a kan iyakar belarus da kuma poland wannan ita ce tattaunawa ta uku tsakanin bangarorin biyu tun soma yakin na ukraine wanda shiga kwana na sha biyu a yau kafin hakan dai kasar ta ukraine ta ki amincewa da tayin da rasha ta yi na kwashe fararen hula a yankunan da ake barin wuta gwamnatin ta ukraine ta ce ba ta amince da shawarar da moscow ta gabatar ba na samar da hanyoyin jin kai domin fitar da fararen hula zuwa belarus da kuma rashar ministocin kuɗi da kuma na harkokin waje na ƙasar jamus sun yi watsi da shawarar da wasu ƙawayensu na turai da amurka suka fara na a sanya wa rasha takunkumi a fannin albarkatun mai ministar harkokin wajen jamus anna lena bayrock ta ce wannan tunanin ba shi ne mafita ba kuma kada a yi tsammanin irin wannan matakin zai dakatar da tankokin yakin rasha sama da rabin iskar gas da jamus ta dogara da shi tana shigar da shi ne daga kasar rasha sannan kashi 42 cikin 100 na man fetur ɗinta da kuma kol daga rasha ne ko a wannan litinin ma yakin na ukraine ya ƙara girgiza kasuwannin duniya musamman farashin man fetur musamman ma farashin man fetur zinari da kuma haifar da mummunar faɗuwar hannayen jari a asiya ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa ba za su bar wani daga waje ba ya kawo cikas a tattaunawar biyanna hussein amir abdullahiyan ya bayyana hakan ne yayin wata ganawa da wani gungun 'yan majalisar dokokin kasar yau litinin yayin musayar ra'ayi kan sabbin batutuwan da suka shafi harkokin ƙetare musamman ci gaban tattaunawar biyanna da kuma halin da ake ciki a ukraine babban jami'in diplomasiyar na iran ya jaddada cewa iran na maraba da kammala yarjejeniya mai kyau a biyanna tare da jaddada aniyar tehran na mutunta jajayen layukanta musamman ma ɗaukaka muradun jamhuriyar musulunci ta iran to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran rundunar sojan faransa ta sanar da kashe wani shugaban mayakan da ke ikirari da sunan jihadi a mali sanarwar ta ce an halaka yahya judi dan asalin ƙasar algeria da ake walakabi da abu ammar aljazairi wanda kuma jigo ne mai tarihi a kungiyar alka'ida a yankin maghreb a cikin daren ranar 25 zuwa 26 ga watan fabrairu da ya gabata a kimanin kilomita 100 daga arewacin timbuktu faransa ta ce sojojin nata sun so tafki yahya juwaji sai dai ya turjiyar da ya nuna ta sa aka kai ga hallaka shi aljazairi ya kasance na hannun daman shugaban kungiyar akmi abdulmalik drukdel wanda shi ma sojojin faransar suka hallaka a ranar uku ga watan yunin shekarar 2020 a shekarar 2015 ne aljazairi ya kasance shugaban alkmi a libya kafin daga bisani ya bulla arewacin timbuktu a shekarar 2019 a matsayin mai kula da harkokin kuɗi da kayayyakin gungun ƙungiyoyin 'yan ta'adda ya kuma taka muhimmiyar rawa wajen wanzuwar ayyukan ta'addanci a yammacin afirka wanda ya sa ake ganin mutuwar tasa babban koma baya ne ga ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi a yankin bayanai daga siriya na cewa fararen hula biyu ne suka rasa rayukansu a wani harin sama da isra'ila ta kai a kusa da damascus babban birnin kasar kamfanin dalancin labaran siriya na sana wanda ya rawaito labarin ya ce makaman garkuwa daga hararen sama na kasar sun kakabo da yawa daga cikin makaman masu linzamin da isra'ila ta harba sai dai an samu wasan rayuka biyu da kuma barna yayin harin na subahin yau litinin a kudancin damascus irin wannan harin ba wai sabon abu ne ba don kuwa isra'ila ta jima da take kai irin shi amma ba tare da manyan kasashen duniya ko majalisar ɗinkin duniya sun tsawata mata ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan rediyo hausa voh an gaida hassan barka da karanto mana labaran duniya yanzu kuma sai shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu barkama da huta da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan kuma barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da ƙwararru waɗanda suka san ƙabli da ba'adin fannoninsu kan abubuwan da suka shafi wannan nahiya ta afirka inda a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan na gyaran tsarin mulkin ƙasar najeriya da 'yan majalisan ƙasar guda biyu suka yi gani awal kunya zan ja akalar shirin yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake ɗauke da shi bayan shafe lokaci mai tsawo ana tafka muhawara majalisun tarayyar najeriya biyu sun kada ƙuri'u kan wasu muhimman bututuwa da ake son yi wa gyara domin inganta tsarin mulkin ƙasar najeriya tuni ƙungiyoyin mata suka fara nuna ɓacin ransu don ƙin amincewa da wasu muhimman bukatunsu da suka yi a cikin tsarin mulkin domin tattauna wannan gyaran tsarin mulki muka gayyato sanannen masanin dokokin najeriya nan kuma malami a jami'ar bayero ta kano farfesa lawan yusufari don jin ra'ayinsa game da wannan gyaran tsarin mulkin inda muka fara da jin yadda gyaran tsarin mulkin zai kasance to profesa a watan farko mata kuna musu mutum daga bismillah me yake sa ake gyaran tsarin mulki ne a ƙasa bismillah profesa kullum tsarin mulki shine daftarin da yake amfani a ƙasa wajen gudanar da mulki da dai abubuwa na yau da gobe tun da abu ne na ajibanci na ɗan adam ɗan adam ne yi shi yau da gobe don da haka ko buƙatar a gyara wani abu wani lokaci saboda an fahimcewa akwai kuskure a yadda aka yi shi tun farko wani lokacin kuma ana samun ci gaba ne akan abin da ake da shi to alayi halin kullum shi dan adam su yake ci gaba to kuma dokoki su ne ake amfani da su domin a tabbatar da cewa an yi wani tanadi na gari domin ya tabbatar da yadda ake yin mulki a duka adalci da kuma hanya ta ci gaba a ƙasa baki da shi yasa dole za a ga yau da gobe ana gyare-gyaren kullum tsarin mulki da dukkan dokoki ma da ake da su na ƙasa sai sa rike da majalisar makanta aikin da dama ta yi dokoki kuma ta gyara su to profesa gashi wannan tsarin miki na najeriya ya shahara a duniya me yasa ake sukansa saboda wasu yini suka yi shi to kasan shi in ka dube shi farkonsa ya buɗe ne da cewa mu mutanen najeriya mun baiwa kan wannan kundin tsarin mulki abin da suke cewa wato kundin tsarin mulkin kansa bai da gaskiya ba tun da in ka duba tarihi wannan kundin tsarin mulki na alif ɗari tara saba'in da tara kamar gyara ne aka yi wa na kundin tsarin mulki na alif ɗari tara da saba'in da tara wanda bisa kan shi da aka yi zaɓe na lokacin da shagari ya hau mulki ya ɗari tara da saba'in da tara to wancan ma sojojin da suka yi shi an tuna lokacin general murtala muhammad ya fara aikin aka zo aka yi mulkin da bai nasara ba obasanjo ya karba ya karasa aka fito da shi wannan kullum tsarin mulkin su shagari suka yi amfani da shi aka zo aka yi mulki har aka zo ga wannan alif ɗari tara da tara wanda shi ma abacha ne ya fara shi ma daidai kara tsara Allah ya mai rasuwa Abdulsalam ya zo shi ma yana mulkin soja shekara ɗaya da ya yi a kai aka har hada aka fito da kundin tsarin mulkin da aka yi zaɓe bisa kan shi shi Obasanjo ya karba. Walalai soja suka yi shi amma dole za ka samu farar hula da za su shigo a yi aikin da su. Ana cewa soja ne saboda a lokacin mulkin soja shine aka kundin tsarin ba amma tun daga lokacin da aka yi shi zuwa yanzu shekara ana a kusan ashirin da biyu an yi gyare-gyare wajen na biyar kenan yanzu da aka yi ya kamata a ce an yi nisa da matsalar soja ɗin nan tun da rahula ta yi kanakanci da yawa a kansa kuma farar hulɗar nan mutane da suka zaɓe su suka je wannan majalisar suke wannan aiki amma da yare yanzu kundi ne wanda ba za a rasa gyare-gyare ba nan gaba ko na amerika ma za a ga ai kullum kan gyare-gyaren kuma shekara kuma ɗari kenan. to profesa me yasa ke tsaurara sharaɗan gyaran tsarin mulki ne. eh to kafin shi ne wato cikin dokoki da ake da su na ƙasa shi ne babbar doka da ake da ita duk wani wata doka da za ka yi to ana samun sahalewar yin dokar ne daga kundin tsarin mulki ita ce wato jigo da ita ake mulkin ƙasa bisa kan da ne ƙasar ta haɗu ƙabilu daban-daban addinai daban-daban suka hadu bangarori daban-daban suka hadu a kai yarjejeniya aka ce a zo a zauna a matsayin ƙasa ɗaya dungulalliya to profesa a matsayinka na malamin dokoki a nan jami'a me za ka ce game da garin tsarin mulki da aka yi a najeriya kwanan nan da aka yi na kwanan nan da majalisa ta yi yana da mahimmanci sosai saboda ya kunshi abubuwa masu dama waɗanda ana bukatar su dama misali ƙananan hukumomi na na kasan da ake da su in ka duba shekarun bayanan duka da ake miki a jihohi sun hana su kata wasu kuraren da ake ware musu za a ga jihohi gwamnatoci jihohi ne suke karbewa a cikin wani account da ake cewa joint account in sun karba sai abin da suka dan zakura ƙananan hukumomi yana hana su su aiki yadda ya kamata aikin da ya kamata ƙananan hukumomin su za a ga jihohin da ke shigowa suna yin abin da ya sawaka sai da dan waje musu dan albashi da dan abin da ba a rasa ba so ba su da gashin kansu yadda ya kamata ga gyaran da aka yi na kwanan nan ya kokarin gyara wannan matsalar da ya soke wannan biyan account ne yake tanadin cewa kudaden sabbin da tura musu kai tsaye haka nan kuma bangaren shari'a da bangaren majalisun dokoki su ma duka an yi gyaran da za a tabbatar da cewa suna da cin gashin kansu ba wai kullum ba su dinga zuwa wurin majalisar zartarwa da kofi a hannunsu ko gombara suna suna bara abin da ya kamata su yi amfani da shi ba to kaga wannan gyaran riki ne masu kyau wanda za su tabbatar da ana gudanar da ayyuka a bangarori guda uku na mulkin kwanciyar hankali da shugaban kasa. to profesa kamar yadda ka faɗa wato wannan majalisa ta amince ko in ce waɗannan majalisu sun amince da abubuwa da yawa game da gyaran tsarin mulkin da suka yi amma farfesa me yasa ba su amince da daidaito tsakanin jinsuna ba a najeriya wanda sa mata suka dinga zanga-zanga ma a cikin kasan baki daya abin da ya gaskiya ya ba da mamaki domin an yi zaton cewa za su aromin samu damar taka rawa wajen sha'anin mulki da siyasa a ƙasa amma sai eh, su yarda da wannan tanadin a watakila da nasa tunanin da nufi a yanzu haka ma ai su matan su ma ba hana su aka yi ba sun takara a kofa abu da ta ke yi cikin ta ta fito yin takara nan ta fito ta gwada farin jinin ta mutane sun zaɓe ta shi kenan tunda yanzu ma akwai ai mata a majalisu za a ga akwai sanatoci akwai a majalisar tarayya an kaje jihohi ma za a su abin da babu kawai shi ne babu gwamna mace amma akwai wasu jihohin da za a ga akwai mataimakan gwamnoni haka to dai ko ba a kuɗe take su zo su shiga wannan harkar a dama da su amma a ce za a ware musu wasu kujeru kawai na dole akwai wannan data ba da ɗare su to zai iya jawo matsaloli cikin gani wajen ba da wannan kafa kamar zai zamanto ya saba ma ka'ida ta demokaradiyya cewa kowa ya kuna ga dan matsalolin da zai shafi ya sa suka kai gudun wannan wannan al'amarin ba wai ba sa son ya ta su shiga na gwamnati da siyasa ba ne. Profesa da ƙarshe yanzu an ce majalisun tarayya sun gama nasu wato yanke hukuncin kuma za a mika shi ga majatan jihohi su masu yanke nasu hukuncin kana ganin wannan gyaran tsarin mulkin zai kai labari kuwa muna da tsoro a ko waɗanda za su iya kaiwa labari amma muna da tsoron wasu ɗin ba za su kai labari ba musamman abin da ya shafi ƙananan hukumomin nan da kuma ɓangaren shari'a da ɓangaren majalisun su ci gashin kansu Lallai akwai tsoro cewa an kai majalisun jihohin nan tun da ba gashin kansu suke ci ba suna karkashin gwamnoni na aljihun gwamnoni su gwamnoni na za su iya wato kawo tarbaci za su iya hana ruwa hana majalisun nan su yadda da wannan gyaran ba abin mamaki ne idan hakan ya faru so da yawa abubuwa sun nuna cewa majalisun jihohin nan ba su da katabu sai abin da gwamnoni suka ce musu to kuma kowa ya sani a najeriya gwamnoni ba sa son su sakarwa wato ƙananan hukumomi mara ba sa son su sakarwa bangaren shari'a ba sa son su sakarwa bangaren a majalisun nan duka mara so suke ya zama to kullum suna ƙarƙashin su sai abin da suka ce musu mutum da ko ba sa so kuma suke da faɗa a jihohinsu to da gaskiya ba abin mamaki wani idan aka je na biliyoyin na su da kansu su ce ba sa son waɗannan gyare-gyaren ba mamaki zai iya faruwa sai dai watakila in kun ga yadda yan najeriya suka yi ta ana buƙatar abin kuma watakila su kungiyoyi na matakai watakila suka fahimci cewa an bata dage ba za a iya samun matsala suka je kamfen ɗin su suka je jihohin nan daban-daban suka nuna cewa lallai suna buƙatar a yi wannan abin suka yi ta a akan gwamnonin to watakila za su iya haƙura a yi wannan gyara amma babu mamaki gaskiya a ce abin bai samu a kasar da ake bukata ba. to masu raro a nan za mu dan takawa wannan shiri na afirka a yau birki sai kuma wani jikon in allah ya kai mu da rai da lafiya a yamakon farfesa muhammad lawal yusufari malami a jami'ar bayero ta kanan dabo ni awal kunya da shirin na gabatar nake cewa sai allah ya kai mu wani shirin sauraro ga shirinku na muroyin masu sauraro shiri ne da wanda kuka saba kawo ra'ayoyinku akan batutuwan da suke faruwa a harkokin yau da kullum ku yi sauraro lafiya muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci ta iran na godiya akan irin wannan damammaki da ake bamu mutane da yawa suna ta tofa albarkacin bakinsu dangane da abin da ya shafi sharar sanda da ake zargin za a tashi da ita daga najeriya a kai ta amerika waɗansu da yawa suna cewa najeriya kaza to amma tsokacin da nake so in yi a nan gurin shine waɗanda suke baƙi a najeriya ko suke hangota daga nesa to su ne ba su san wace ce najeriya ba duk wanda yake tunanin wai uwa ce to ya kamata ya kiyaye a najeriya ne ake buɗe ma mutane wuta akan titi kuma duk abin da za a yi ka ji an ce a'a ai sun tsara hanya ne bayan wannan a najeriya ne ake laifi kai tsaye an san wane ne aikata laifin amma ya sha lafiya saboda haka fatan mu dai Allah ya sa mu gama lafiya Allah ta'ala ya sa wannan rayuwar da muke ciki ta amfane mu ta amfani bayan mu ya kawo mana shugabanni na gari mai magana Suleiman Abdullahi daga nan garin Fambeguwa a jihar Kaduna Najeriya alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hafsa na biyu h murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatte da magana jamhuriyar nijar ina kira ku daga birni mai na jamhuriyar nijar to gaskiya wannan matsalar man fetur ta najeriya kawar rashin adalci ne na shugabannin man fetur kin na najeriya saboda najeriya ƙasa ce wanda tana da mai fetur wanda ƙasashen afirka ma ita ce na fari kenan bai kamata ba a ce talakan najeriya yana kuka da man fetur saboda allah bai kamata ba ya kamata a duba masu ruwa da tsaki su duba domin su magance matsalar nan ganin rashin man fetur da yake haddasa komi da tsadar komi kenan ko ya kamata a daidaita na gode sashen hausa na biyu ku tashi la mai magana isu ne maɗatai da magaram ne jan. to marilla ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya tun ga shirin nan na kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin mafnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku kissar mutanen sabau wa'anda suka zauna a kudancin jazirar larabawa ko kuma ƙasar yemen kuma mu yi maganar irin nimomin da Allah ta'ala ya yi masu tare da madatsar ruwa da suka gina da kuma arzikin da suka samu sanadiyar hakan amma kuma saboda cewa nimomin Allah ta'ala Allah ya sanya wannan madatsar ruwan ta zama sababin halaka su da kuma mai da ƙasarsu hamada wace rayuwa ba zai taɓa yiwuwa a cikinta ba har ila yau mun ji irin amincin da Allah ta'ala ya yi masu a cikin garuruwansu waɗanda suke haɗe da juna har sai da ya kai ga matafiyi baya buƙatar guzuri a hanya don duk inda ya je gari ne ga abinci ga ruwa ga aminci ga tsaro amincin hanyoyinsu ya kai ga matafiyi baya tsoron dabbobin daji 'yan fashi ko wasu masu cutarwa haka ma baya buƙatar rakiyar masu gadi ko 'yan rakiya riƙe da makamai kamar yadda yake faruwa a wasu kasashen duniya don haka ne allah ta'ala yake cewa ku ci daga arzikin ubangijinku kuma ku yi godiya gare shi gari mai daɗin zama da ubangiji mai gafara wasu malamai sun bayyana cewa irin nimomin da allah ta'ala ya yi wa mutanen saba'u ya kai ga hatta rashin lafiya masu tsanani ba sa kama su banda haka hatta kwari masu cutarwa ba sa kasar sannan banda haka ga kuma ni'imar ubangijinsu wanda ya kasance mai gafara da kuma haƙuri da yafewa amma mutanen saba'u ba su gode wa Allah ba kan nimomin da ya yi masu suka bijire daga dokokin Allah ta'ala suka bayyana sabon Allah suka manta da lahira suka shiga wani hali wanda ya kai ga Allah ta'ala ya yi fushi da su masu hali daga cikinsu sun yi ta alfahari a tsakaninsu da kuma wulaƙanta matalauta ba sa ba da haƙƙin Allah da ke cikin dukiyoyinsu ga mabukata daga cikinsu suka yi zaton cewa wannan ni'imar za ta dawwama a nan sai Allah ta'ala yake cewa sai suka bijire saboda haka muka saki malalin arima wato madatsar ruwa a kansu kuma muka masanya musu gonakinsu biyu da wa'ansu gonaki biyu masu ‘ya'yan itace talakiya da goruba da wani abu na magarya kaɗan cikin suratu saba aya ta goma sha shidda arima suna madatsar ruwan ne wanda ya rugurguza gidajensu ya lalata gonakinsu da kuma lambunansu sai a maimakonsu wasu itatuwa masu rayuwa a hamada suka mai gurbinsu wato talakiya goruba da kuma magarya ita ma ɗan kaɗan watakila ambaton wa'annan itatuwa yana nufin ba wani amfanin a zo a gani wa'anda wa'annan itatuwan za su samar don wa'annan itatuwa ba za su riƙe rayuwar mutane ba don haka ƙasar ta zama ba ta da wani amfani wannan sakamakon ayyukan da suka aikata kenan kamar yadda yake cewa wancan da shi muka yi masu sakamako saboda kafircinsu kuma lalle ba mu yi wa kowa irin wannan sakamako face kafirai cikin suratu saba'i ayata goma sha bakwai wannan shine sakamakon kafircin ni'iman Allah da suka yi wannan shine sakamakon marasa godiya wannan shine sakamakon wa'anda ba sa hangen nesa idan muka dubi tarihin ƙasar yemen za mu ga cewa an yi dauloli da dama daga cikinsu an yi sarakunan tubba'u a ƙasar da kuma mutanen saba da kuma daular sarauniya bilkisu wacce ta yi zamani da sarki suleiman dan Dawuda alaihi salam. Har ila yau kissar ashabul jannati da muka karanta a baya su ma a ƙasar Yemen ne aka yi su don haka ƙabilun ƙasar Yemen sau da dama a tarihin bil'adama sun taka rawa wajen raya ƙasa da kuma ci gaba. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yanzu kuma ga shirin dokokin zamantakewa. Musan dokokinmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda a cikin satin da ya gabata muka yi ƙoƙari muka gabatar muku da muƙaddima dangane da ainihin inda aka dosa da kuma wannan sabon shiri abubuwan da yake so ya kunso ya taho da su ya gabatar domin amfanuwar mu baki daya wannan shiri da shiri da muka yi ma lakabi da musan dokokinmu kamar yadda muka bayani ne insha Allah za mu yi ƙoƙari mu fahimci cewa asalin ma ita kanta mas'ala ko kuma bayani akan doka me muke nufi mun ce doka doka malamai da dama sun yi ƙoƙari su fassara ma'anar doka amma wasu da dama sai suke cewa ai ba za ka iya ɗaukan kalma ƙwaya ɗaya mai ma'ana doka ka ce za ka fassara wannan kalma ta doka ba domin ita doka a bace wacce take ɗamfare da gurin da ake amfani da ita da dalilin da yasa aka kawo ta saboda haka in ka faɗi cewa doka tana nufin kaza to wannan kana ishara ne ko kuma nuni ne akan wani bangare wanda kai shi kake kallo a matsayin al'amura da suka shafi doka ɗin da a ce wani shi kuma daban zai zo a ce ya faɗi ma'anar doka in ya dubi wani bangaren daban akan wani abu da yake so ya bayyana to shi kuma watakila da zai iya bayyana doka da wata ma'anar daban shi yasa suke nuna cewa a fassara doka ko a faɗi ma'anar doka abu ne mai wahalan gaske to amma duk da haka a dunkule duk wanda yake so ya san me ma'anar doka tambaya ce wacce take mai muhimmanci da mutum zai iya wa kansa cewa to menene haƙiƙa dangane da abin da ake nufi da doka kenan in aka kawo wannan ma'anar a dunkule abinda mutum zai iya faɗa shine cewa doka wasu tsare-tsare ne na waɗansu abubuwa da ake sanyawa waɗannan abubuwan da ake sanyawa za ka iya kiransu da dokoki ko kuma abubuwa da za a ce a yi ko kada a yi su ne abubuwan da za ka iya magana a kansu a ce a yi kaza ko kuma kada a yi kaza to wannan a yi kaza ko kada a yi kaza ɗin wasu abubuwa ne waɗanda suke da alaƙa da tsara ɗabi'u na ɗan adam kenan tsara ɗabi'a ta mutum ɗabi'an mutum a lokacin da yake zamantakewa da al'umma tare da sauran jama'a to sai a ce da shi abu kaza a bisa alaƙanka da jama'a to a yi shi yana da kyau to akwai bambanci tsakanin a ce abu kaza a yi shi yana da kyau domin wannan zai iya zama watakila nasiha ce da ta shafi kyawawan ɗabi'u mutum ya kyautata ɗabi'ansa a bisa mu'amalarsa da al'umma ko kuma abu kaza ba shi da kyau kada a yi shi to kaga wannan shi ma ba zai iya zama doka ba sai ya zama na wata nasiha ce a kan wannan abu cikin mu'amalar mutum da sauran al'umma kada ya yi wato wata abuwa ce ta nasiha to doka ta sha bambam da irin waɗannan bayanai da za a ce abu kaza yana da kyau a yi ita doka kurin za ta baka wani umarni ne idan ya kasance so ake aikata abu za ta ce da kai abu kaza dole ka yi shi ko kuma abu kaza dole kada ka yi shi kaga wato wani abu ne da ake baka umarni ne shi ba nasiha ba wani abu kenan da a dunkule bayan ma'anar doka din a dunkule sai kuma wasu wasu daga cikin siffofi na doka yanzu muke bayani kenan siffa ta doka shine a baka umarnin ka yi kaza to ko kuma a baka umarnin kada ka yi kaza ba tare da an maka nasiha ba ne in ka ga dama ka yi in ka ga dama kar ka yi a'a wannan ya koma wani abu na nasiha ta kyawawan ɗabi'u ko kuma abubuwa na akhlaq wannan ba shi bane doka tana da bambanci da abubuwa na akhlaq kenan dole ka yi kaza ko kuma dole kada ka yi kaza wannan shine doka sau duk wani abu da za a sa na dokoki a ce a yi kaza to wata siffa ta doka wacce ita ma take ɗamfare da irin waɗannan abubuwa na abin da zaka iya kiransa doka shine cewa akan sanya uquba ga wanda ya karya wannan abin da aka ce ayi yi ɗin a yi kaza amma duk wanda bai abu kazan nan ba za a yi masa uquba kaza ko za a ci tararsa abu kaza to irin wannan in aka samu wannan to wannan abu ta zama doka kenan domin idan babu wani abu da zai kare wannan dokar ya tabbatar da ita to ta tashi daga matsayin doka kenan tunda in aka ce in kaga dama kai in kaga dama kar kai to ba doka ba ce ita doka tana da wannan sifa dole a yi sannan in ba a yi ba akwai ukuba ga wanda ya ƙi din to irin waɗannan su ne ake cewa dokoki sannan abubuwa wani abu na gaba dangane da al'amura na doka shine akwai waɗanda suke sa ido suna duban an aiwatar da wannan doka ɗin an yi aiki da dokar ko kuma suna dubawa suna ganin suwa ne suka karya wannan dokar irin waɗannan duk suna daga cikin siffofi na abin da za ka iya kiransa da sunan doka saboda haka kamar yadda muka ce ne malamai waɗansu da dama sun ce ka fassara ma'ana ko ka kawo ma'ana ƙwaya ɗaya ga doka zai wahala to amma ta yadda yanzu muka fito da siffofin doka ɗin muke faɗa la'alla mutum zai iya bawa kansa ma'anar doka ɗin mai ake nufi da doka ga shi kuma mun kawo bambanci tsakanin ita doka ɗin da kuma wasu abubuwa da suka shafi akhlaq saboda haka akwai bambanci tsakanin dokoki waɗanda lallai doka ce ta abin da ake so mutum ya aikata ko kuma abin da aka hana mutum ya aikata da kuma wani abu na nasiha da ake wa mutum ya yi kaza ko kada ya yi kaza mun faɗi wannan bambancin ga kuma waɗansu sufofi waɗanda tabbas doka ɗauke eh, duk wani abu da aka ce doka ɗauke suke da waɗannan siffofi da muka bayani to a dunkule kenan ashe idan muna cewa mu san dokokinmu to dokokin da muke son mu sani a cikin wannan shiri su ne waɗanda suke ɗauke da wannan siffofi da na yi bayani a yanzu waɗanda za a kawo doka a ce dole a aikata kaza ko kuma a kawo doka a ce kada a aikata kaza amma da sharaɗin waɗannan ɗin suna ɗauke da abin da ike tabbatacce na cewa in mutum bai aikata ba a yayin da aka ce kada aka ce a aikata in mutum ya aikata wato za a yi masa uku ba ko kuma a ce mutum kada ya aikata amma idan ya zo ya aikata wannan abun to shi ma akwai ukuba da za a yi masa ukuban nan ko dai a kai shi firzina a cikin wato gidan kaso ko kuma a ci tararsa ya biya wasu kuɗi to duk waɗannan suna daga cikin abubuwa da suke tabbatar da doka sannan dole ne a samu waɗanda suke tabbatar da dokar na suke kare ta bayan kare ta kuma suna sa ido su ga waye ya aikata waye ya ya aikata wannan dokar waye ya karya ta domin su kama shi su kai shi gurin da za a za a yi masa uku ba su waɗannan wanda za su yi wannan mafi yawan su su ne ake ci masu 'yan sanda waɗanda dama duba suke su ga su waye suke karya dokoki misali dokar a ce ga doka ta ya ce kada a yi sata to sai wani ya je ya yi sata din nan to wannan sata da wannan ya yi dan sanda zai duba ya ga waye barawo waye ya sata sai su cafko shi sai su kawo shi gaban kuliya shi kuma ku ne ba abin da zai ce a to ai kai ka karya doka me yasa saboda doka kaza a sashi kaza ta ce kada a yi sata kai kuma ka je ka aikata to kuma ya ukuba take sai a bincika a gani to wanda ya sata irin wannan ga ukubar da aka ce ai masa to wannan abin da ake bayani akai a dunkule shine ake nufi da doka to irin wannan dokokin da muke bayani dokoki ne waɗanda suke mu idan muka san su to za mu inganta mu? shi sa wannan shiri zai ba da ƙarfinsa ne akan sanin dokoki ɗin to amma kamar yadda na yi bayani a cikin eh, shirin da ya gabata a wancan sati cewa waɗannan bayanai da na yi ba bambanci a irin wannan tsakanin dokokin da suke na addini misali dokokin Allah ta'ala da kuma dokokin da ɗan adam ya samar shi da kan kansa saboda haka kowanne daga cikin waɗannan dokoki suna da irin wannan siffofi kada mu ɗauka waɗannan siffofi da na faɗa na doka da dokoki sun takaita ne ga dokokin da ɗan adam yake samarwa a wannan duniya a hatta dokokin Allah subhanahu ta'ala su ma ɗauke suke da wannan siffa ɗin Allah ya ce kada kai zina doka ce Allah ya hana zina to idan ka kokar ka sha giya wannan doka daga ubangiji idan mutum ya je ya sha giya kaga ya karya dokan Allah ta'ala in mutum ya je zina ya karya dokan Allah ta'ala to ubangiji sai ya tanadi masu karya dokokinsa wanda su ne ake ce masu masu yin zunubi sai ya tanadi wutan jahannama zai sa su wannan shine ukuba din wanda ya karya dokokin Allah ta'ala su waye suke sa ido wajen ganin an kare dokokin Allah a duniya dokokin da muke da su a nan yan sanda suna sa ido da sauransu Allah ta'ala yana da mala'iku waɗanda su ma suna rubuta waye da wane ne da wace ce suka karya dokokin Ubangiji. Saboda haka siffofin doka ko dokan Allah ce ko kuma dokan ɗan Adam siffofin abu guda ne. To akwai abubuwa da dama da za mu ci gaba da shi a wannan shiri amma yanzu an nuna mana lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah za mu ci gaba a cikin shirinmu ah, na gaba dangane da wannan shiri namu na musan dokokinmu. tare da fatan Allah ya sa mu dace wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu sai shirin nan na duniyarmu a yau. duniyar mu a yau. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana kai da suke kallon batutuwan ta fuskoki daban-daban. a yau mashirin namu da Allah zai yi dubi ne akan halin da ake ciki dangane da yakin da ke wakana a ƙasar ukraine wanda a halin yanzu ya shiga mako na biyu inda rasha take ci gaba da kaddamar da hare-hare akan sassa daban-daban a cikin ƙasar ta ukraine tare da mamaye wasu yankunan musamman ma dai waɗanda suke iyaka da ƙasar ta ukraine da kuma ƙasar rasha za mu ji mahangar masana akan harkokin siyasa da ƙasa da ƙasa da kuma yadda suke kallon makomar lamarin ta naso mahangan wani da shine abin da shirin namu zai dubi akan sa da yardar Allah da fatan masu za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin. yanzu haka dai an shiga mako na biyu da rasha take kaddamar da hare a kan kasar ukraine tare da kwace iko da wasu yankuna na kasar musamman ma dai waɗanda suke iyaka da kasar ta rasha da kuma ukraine tun bayan fara wannan yaƙi dai ƙasashen duniya da dama sun ɗauki matsaya daban-daban yayin da tun farko matsayar ƙasashen turai a bayyana take dangane da wannan yaƙi musamman ma dai amurka da ƙasashen tarayyar turai da kuma kasashen da suke tare da su akan wannan mahanga inda suke ganin cewa abin da rashin ta yana matsayin kutse da kuma kaddamar da yaƙi akan ƙasa mai cin gishin kanta da hakan ya sa suka ɗauki ƙwararren matakai akan ƙasar ta rasha da hakan ya haɗa da ƙaƙaba mata tsauraran takunkumai na tattalin arziki da kuma hana jirga-jirga da sufuri da sauran batutuwa waɗanda suke da alaƙa da harkokin kasuwanci a tsakaninsu. su baya ga haka kuma wasu daga cikin kasashen duniya musamman waɗanda suke da kyakkyawan kawance da ƙasar ta rasha irin su china da makamantansu sun fito kai tsaye sun bayyana cewa abin da ke faruwa a ƙasar ukraine dukkaninsa laifi ne na ƙasashen turai waɗanda su ne suka haifar da dukkanin rashin fahimtar juna da ke tsakanin ukraine ɗin da kuma ƙasar rasha a baya-bayan nan yayin da kuma wasu daga cikin ƙasashen duniya suka zama 'yan kallo akan wannan batu duk da cewa dai akwai wasu daga cikin kasashe waɗanda suke da kyakkyawan kawance da ƙasar ta rasha kamar ƙasar iran wadda ta fito kai tsaye ta bayyana rashin gamsuwar ta da duk wani aiki na yaƙi a ko'ina ne a faɗin duniya ko da hakan kuwa ya haɗa da ƙawayenta inda iran ɗin ta yi kira da a kawo ƙarshen yaƙin na ukraine tare da komawa kan teburin tattaunawa domin samun fahimtar juna da kuma kare rayukan fararen hula domin kuwa a mahangar iran duk wani abu wanda zai iya yin salwantar rayukan fararen hula to ba abu ne da kasar take yin lale marhabin da shi ba to sai dai kuma kasar ta iran a lokaci guda ta bayyana abin da yake faruwa a kasar ta ukraine da cewa wani abu ne wanda kasar amurka da kuma so daga cikin kasashe da suke kawance da ita ne suke a matsayin umma laba'isin da dukkanin abin da yake faruwa yayin da ita kuma kasar ukraine ya kamata ta zama ƙasa mai cin gishin kanta ta fuskar siyasa da kuma ɗaukar mataki ta yadda ba sai lamarin ya kai ta shiga yaƙi da makwabciyarta a ƙasar rasha ba da dama da gasken masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa da ma batutuwa na tsaro sun yi imanin cewa da wuya dama a kwashe lafiya irin yadda ƙasashen turai musamman waɗanda suke cikin ƙungiyar tsaro ta nato suke ɗaukar matakai da rasha take ganin cewa matakai ne na tsokana ta hanyar jibge makamansu a cikin ƙasar ukraine wadda take makwabtaka da kasar ta rasha da kuma kasar poland wadda ita ma take makwabtaka da kasar rasha duk da cewa dai kasantuwar makaman nato a cikin kasar ukraine ya yi zama barazana ga kasar rasha wanda kasashen turai musamman ita kanta amurka ta san cewa ba abu ne wanda rasha za ta taba lamunta da shi ba kuma da ƙarshe dai wannan shine abin da zai iya faruwa kuma shine abin da ya farin wasu suna ganin cewa irin matakin da kasar ukraine ta ɗauka na miƙa waya ga ƙasashen turai da kuma samun tabbacin cewa duk abin da zai faru za ta samu kariya da ƙasashen turai to babban kure ne musamman ma ganin cewa ƙasashen turai ɗin ba ƙasashe ne waɗanda suke da tabbaci na samun lamuni na bayar da kariya ba abin da ya faru a kasar afghanistan a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan na janyewar sojojin amurka da kuma sojojin nato a kasar. bayan kwashe tsawon shekaru ashirin suna mamai da ita ba tare da sun iya bata kariya ko kuma kare tsarin gwamnati a kasar ba ya isa ya tabbatar da dalili cewa kasashen turai musamman amurka da sauran kasashe da suke cikin kungiyar kawance ta nato ba kasashe ne da za a iya dogara da su da kuma samun lamuni na tsaro ba kamar yadda ita kasar ta ukraine ta dogara da su wanda kuma a halin yanzu ba su iya bata kariya ba. alhaji ahmad yarima masani ne akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa kuma tsohon ɗan jarida wanda kuma ya kasance tsawon shekaru a cikin yankin na rasha da ukraine ke kuma da masaniya akan tarihin yankin ya bayyana ma kafofin yaɗa labarai daban-daban mahangarsa akan wannan yaƙi daga cikin abubuwan da yake faɗa akan wannan batu akwai cewa wannan al'amari ba yanzu ya fara ba rigima ce wadda ta samo asali tun shekarar alif da ɗari tara da casa'in lokacin da ake kai komo rushewar tsarin tarayyar soviet rasha jamhuriya ce a cikin sauran kasashe da suka ɗauka tarayyar soviet ita ce kuma jagora haka zalika ukraine wani bangare ne a cikin daula ta rashi tun fili azal kamar yadda waɗansu kasashe su belarus suke ba rushewar soviet ne waɗannan jamhuriyar da suka taru suka tarayyar soviet kowa ya zama to intacce daga tsari na soviet amma kuma idan ka duba tarihi babu asalin tsatson mulki na cin gashin kai tun da aka halicci ƙasa a wannan yanki ana ce da ita kif kirus wato kif da rasha ko daular rasha da kif haɗe suke ba zan yi mamakin wannan hari ba dalili shine ai an ji ba ana muhawara akan al'amari ƙasashen da suka ƙirƙiru ko suka kafu suka samu mulki na cin gashin kansu a cikin kasashen da suka yantu daga tsarin ƙungiyar kawancen tsaro na woso pact kamar da ake faɗi ko kuma daga tsohuwar tarihin soviet da yawa daga cikin sun ɗauki sabbin akidojin siyasa da ba shi da tasiri ko tarihi a cikin kundin rayuwarsu na cikin shekara kamar dubu ɗaya ita rasha na farko tukuna tana so ta katse yaduwar ƙungiyar kawancen tsaron nato zuwa gaba zuwa kan iyakokinta na yamma na biyu kuma wato rigimar cikin gida a tsarin siyasa da rayuwa da zamantakewa tsakanin kabilar ukraine da rashawa ta yi tsami tun lokacin da aka yi mulki ga wanda ya bar wannan mulki shekarar 2014 saboda haka su rashawa ko kuma gwamnatin putin tana ganin cewar wannan tsari ta dauka na tsaron kanta ne saboda kasashen NATO suna da tasiri a cikin mulkin da yake akwai a yanzu amma kafin zuwan wannan gunki wato ita rashin take da tasiri a wajen to wannan shine umul abasan wannan rigima na biyu kuma ita rasha har kwanan gobe ba ta yi da cewa ukraine ko rasha wasu kasashe da suke nesa da ita ba domin ba za ka iya bambanta kabilancin su ba ba za ka iya bambanta salon magana da tarihin su ba kowannen su kamar ka ce da bakano ne da baka tsire ka gaje ba za ka bambanta su ba to wannan shine wannan ya ji maganar juna wannan yana duba gabar wannan yana al'amari tare da ɗan uwansa cikin shekara aru aru kamar dai misali zan baka wani sauki yanzu shine ka ce jihar Borno ɗaukacin mutanen jihar Borno kanurai ne sai a ce sun balle daga tsarin tarayyar Najeriya ko sun samu yanci su zama to kasa mai cin gashin kanta to in ta tashi sai ta ce to bari ta gayyato mutanen Libya ko Niger ko kuma Chadi su zo su ne kawayenta ba jihar Yobe ba ba kuma sauran jihohi kamar su Gombe da suke kan iyaka da ita ba wannan shine abin da ya faru ba babba ake fuskanta a nahiyar Turai kuma zai shafi al'amura da yawa na duniya na farko tukunna a yanzu harka ta ciniki da zamantakewa da mu'amalar duniya duk ya zamanto wuri guda saboda haka da wanda suka saka takunkumin da wanda aka sa wa takunkumin kowa zai wahala illa iyaka shine maslahata shine kowa ya da wasu ka'idoji na rayuwar yau da kullum ita ukraine ta yadda cewa za ta zauna da rashawar lafiya bisa wani alkawari da za su iya kullawa a tsakani su kuma rashawa su yadda cewa kasar ukraine yanzu yantacciya ce tunda da an riga an ba ta tutar zaman yanci kusan shekara talatin da suka wuce kasashen yamma za su yi dabaru na tattalin arziki ne kawai na sa takunkumi da kuma dai bayanai a duniya a ji yadda al'amura suke tafiya kurum amma ba za su iya ɗaukar matakin soja ba dalili shine idan ƙungiyar kawancin tsayawar ta ne ta ɗauki matakan soja a kan rasha a yanzu to rashi za ta iya mai da martani ba da sauƙi ba kamar da shi posted din ya faɗa za su ga mugun al'amari ko ban yi tsammanin kasashen yammacin duniya za su yi da wannan tsari na sa baki ko sa kafa kai tsaye ba illa iyaka su kai makamai su kai gudumawar kuɗi su kai gudumawar kayan masarufi su tallafa a fuskoki da yawa ga ukraine ta fuska tattalin arziki da makabancinsa za a wuce abin da ake ce da shi amfani da makaman yau da kullum za a koma shirin ko kwar da manyan makamai masu linzami wanda zai zama to mafi hatsari ga duniya ko ban yi tsammanin rashawa za su yarda a haka ba su ma kasashen yammacin duniya su ingila su amerika ba za su da aka ga wannan matsaya ba akwai abin da aka ce da shi a tsarin tsaro cewar mutuwar kasko duk wanda ya amfani da irin na manyan makamai masu linzami na nukiliya da makamancin haka akan dan uwansa to za a iya ramawa kuma rokokin zamani masu linzami nan za su iya kai hari a wurare daban-daban kamar goma ashirin hamsin makamancin haka garuruwa daban-daban ke saboda haka ba wanda zai amfani makaman nukiliya dalilin shine mutuwar kasko za a yi kowa da shi illa iyaka dai za a mai da nahiyar turai fagen daga na aƙida fagen daga na ra'ayi na siyasa daban-daban fagen daga na ƙabilanci fagen daga na rigingimin tattalin arziki fagen daga na rigimar makamashi da mai da makamancin haka a nahiyar turai. To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka da dauke da takaitattun labaran duniya. kasashen rasha da kuma ukraine sun koma bakin tattaunawar neman sulhu a karo na uku a wannan litinin iran ta bayyana cewa ba za ta yarda ba wani daga ƙetare ya kawo mata cikas a tattaunawar biyanna faransa ta sanar da hallaka wani jigon ƙungiyar alka'ida a ƙasar mali masu sauraro da haka muka zo ƙarshen abinda za mu iya gabatar muku a shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara daga farko har zuwa ƙarshe kafin mu karkare mu ban kwana da ku baki ɗaya muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya